Malawa Bakar Gumi ya ta haƙuri. Na gaya muku a majalisa a falon Malawa Bakar Gumi aka kai fatawar. Za a iya karɓan auren an ɗaura da Salatul Fati Malawa Bakar Gumi ya ce eh. Fatawar ba ta yi wani ɗan izala daɗi ba don Salatul Fati nan ganin ta ake kamar bom ne to bom a riga. Amma ya aka yi tunda an yadda malami ne daga baya da muka karatu sai mu gane eh ba Salatul Fati ba ko Bible aka karanta wurin aure ba komai don in aka ce na baka na karɓa aure yayi. Duk abin da aka karanta bai da tasiri game da lalacewar auren.